Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. ta zama kasawa Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya mun samu bakuncin wasu nakasassu masu kere-keren kayayyakin fata har ma suke koyar da jama'a wannan sana'a a Ghana da Najeriya. To yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. Alhamdulillah kuma daga cikinsu dewa sun zama masu dogaro da kai saboda idan mun haɗu inda ake sai da kayan takalmi a kasuwa wallahi ina alfahari da ka saboda suna buga takalma dewa su yi su tura su har zuwa Abuja da Kaduna da sauransu to ina alfahari da wannan. Kamar yadda aka ji a makon jiya, sakatare janar na kungiyar masu bukata ta musamman reshen guragu a jihar Adamawan Najeriya ya dukufa da ba da horon kere-keren kayayyakin fata ga jama'a. Ibrahim Idris da ke alfahari da yadda nau'in takalmin da yake kerawa suka samu karbuwa a wajen al'umma, ya yi wa Salisu Muhammad Garba bayani game da nasarorin da ya samu ta hanyar sana'arsa. A a uh, ITF Industrial Training Fund ta taba dauka na da niyu da wani aboki na duka masu larurin mu daya hmm. an taba tura mu mubi mun koya wa mutane kusan 120 sana'a wanda ba mai na kasa a ciki ko kwaya daya da hmm. mata da maza dukan su mun koya musu aiki wanda a yanzu ina alfahari da haka idan na shiga mubi nakan ga ko ina kawai aikin takalmi ake ta yi ko ina kusan a bangaren takalmi ina da jikoki saboda wayancan wanda na koya su ma sun koya ma wasu hmm. to sannan kuma akwai 2017 a nan ofishinmu ITF din still ta taba daukan uh, nauyin koyar da wasu mata da maza mutane ashirin still na sake koya wa mutane aiki anan na mutane uh, ashirin mata da maza mm. still kuma a 2019 dab da shigowar corona mm. shi ma ITF sun taba tura mini mutane sun kai tamanin a nan na koya musu aiki a wannan hall na dubeli secondary school din nan mm. da sun zama masu dogaro da kai saboda idan mun haɗu inda ake sai da kayan takalmi a kasuwa Eh, wallahi ina alfahari da ka saboda in na ga yadda suke sayan kaya saboda za ka ɗauka ma sun ma daina aikin takalmin sun koma suna sun zama dillalan kayan takalmin ne amma na tambaye su ce har yanzu wannan aikin suke yi suna buga takalma da yawa su yi packaging su tura su har zuwa Abuja da Kaduna da sauransu mm. to ina alfahari da wannan to yanzu wannan na san yana cikin nasarori da ka samu ah, daga farawa ka wannan sana'a zuwa yanzu ko akwai nasarar da kai in ka tuna cewa ka yi a wannan sana'a kana jin daɗi nasaran da nake ganin na yi kuma na ji daɗi sosai na farko a nan ne akwai wani bawan allah da da takalmin shi sai dai a yi masa a saudiya saboda kafansa ɗaya ya fi ɗaya da na ga takalmin sai nake gaya masa cewa alhaji zan iya yin irin wannan takalmi sai na ganin kamar bai zai yiwu ba na ce ka bani dama zan ma a kyauta tukunna yanzu mm. ya ce to in je in gwada yi da na je na mai guda ɗaya na dawo da shi ya sa a kafan shi to ina tabbatar maka daga wancan lokaci ya watsar da dukkan wasu takalma da yake a waje ce da ina wahala ne ana masa takalma dubu ashirin dubu goma barantana yanzu a kace canjin kuɗi kuɗaɗen mu ya zama ba daraja din nan mm. to gaba ɗaya ina gaya maka takalman shi yakan bani masa kafa biyar kafa shida hatta yadi idan ya saya yadi zai sa a jikin shi sai ya kawo mini yadin ya ce ga irin kalan yadin da nake so ka min takalmi da shi don me don in fita sai kaga a takaice ni ma na jawo Eh, eh, arzikin da wasu ƙasa ne suke samu na dawo da shi nan mm. na dawo da shi jihar adamawa to ina mm. alfahari da a na biyu na taɓa yi wa senator abdulaziz nyako takalmi ya sa a kafan shi ya taɓa turo mini fata na guza mm. wanda na zo an masa jima na zo na mai takalmin fata ya sa a kafan shi ina alfahari da haka na taɓa yi wa irin su bindo takalmi na takalmin jam'iyya na apc hakan na lokacin yana eh, jam'iyyar apc na mishi takalmi a lokacin sun sa duka na taɓa wa ko takami da na yi wa wazirin adamawa mm. turu hannun wani abokin aiki na to ina alfahari da haka a matsayina Allah ya ganni ba da kafa mm. kuma na yaƙi zuciyata na ci gaba da zama na dogara da kaina na koyi wannan sana'a nake yi kuma na zo na yi wa waɗannan mutane masu daraja wanda Allah ya fifita su a kanmu a zahiri a nan mm. adamawa to ina alfahari da haka idan na gani sannan kuma in an duba a unguwannin da na tashi da kuma abokai da nake cuɗanya da su a gaba su mafi yawancin su takalmi na suke sawa to duk wannan nasara da mutum ya samu dole zai zama to akwai kalubale bari mu leka bangaren kalubale daga farawan ka wannan sana'a da waɗannan nasarori da ka samu wani irin kalubale to a biyo mu don jin amsar wannan tambaya a shirin mu na gaba yanzu za mu nufi birnin kumasin ƙasar ghana inda a wani yunkurin haɗa sana'a da nishaɗi wani mai ƙere-ƙeren takalman fata Abdulgafar Hussein ya shiga wasar ƙwallon kwando na guragu inda yake bugawa ƙungiyar Ashanti Warriors. A ci gaban hirarsa da Hamza Adam ya buƙaci goyon bayan jama'a domin cimma gurinsa a sha'anin ƙwallo. Ina da wani babban burin da nake so in cimma kaina. saboda ina so in doki yan waye na gurgaye koyar da su ba da she sun biya ko kobo ba shi sa ina rukun jama'a ne wanda ya ga kamar ya iya ya tallafa min wani abu in yan yi wannan abin nan to banda shi kuma akwai wani abin da ka sa kanka a ciki da kake fatan nan zuwa gaba za ka iya samun amfani a ciki ni ina cikin wasa na eh, racing da basketball amma for now ina buga basketball ne tukunna jama'a kuma ta yi da addu'a saboda ina son wata rana a ce duniya duka baki daya ba ba kan kawai ba na zama babban gwarzo da mutane za su ta fitowa nahiya nahiya suna duban wane ne wannan abdul gafara nan da ake maganan shi nan wannan wasa na kullun kwando kana da club da kake tare da shi sa'annan ya wannan club take tafiyar da harkokin harkokinta kasancewa da wannan club zai iya sa nan zuwa gaba ka kai wani matsayi a cikin wannan wasa na kullun kwando eh to sunan club nan Ashanti Warriors muna kokari sosai in ka ga yadda muke wasa in ka zo ka iske ka san kamar a eh, Ashanti Warriors kowane gari za mu je mu buga game duka kowa na magana mu kai ka nuna mana kalubale da ka fuskanta eh, sakamakon wannan jarabta da Allah subhanahu ta'ala ya maka na mai fama da ainihin nakasa kasa eh, kalubale dai wallahi nan nuna maka yana da yawa sabida wurin neman mata ma wurin neman mata ma banza-banzan da mutane ke maka da sauransu wani ma na ya ce ma in ka doki ya baka biyan shi ta aifo ma irin wani yadda kake. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Ibrahim Idris da ke jihar Adamawan Najeriya da Abdulgafar Hussein Kumasi a Ghana da wakilan muryar Amurka Hamza Adam da Salisu Muhammad Garba. sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Suleiman Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. ba mai ta ilimi ya Allah mataimakin